فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al-muwatta bi yahya bin yahya al-laythi littafin al-imam uh, abu abdullah malik bin anas rahimahullah uh, a yau za mu tashi wato ainihin babi da yake bayani game da lokacin sallar juma'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب وقت الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنطسة لأقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت طنطسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى نعم ايكي تيوى آه، باب وقت الجمعة wato آه، بابي نيوان دا wanda yake bayani لوكة صلى الجمعة sallar juma'a abubuwan da suka gabata a baya sun kunshi bayanan lokutan salloli guda biyar wanda ake gabatarwa a kowane yini to lokacin da yake biye da su kuma shine lokacin sallar juma'a wadda kuma ita juma'a kowane sati ake gabatar da ita to da haka sai ya kulla wannan babi domin bayanin lokaci na ita sallar juma'a shine babu wakatil jumu'a aljumu'a tana da luga uku ka iya cewa aljumu'a bidan milmim wannan ita ce lugatul hijab kuma ka iya cewa aljuma'a bi fathil mim wannan kuma lugatu tamim ka iya cewa kuma aljum'a bi iskanil mim wannan lugatu aqil kenan kowace daga cikin waɗannan lugogi guda uku kowace luga ce tabbatacciya aljumu'a aljuma'a aljum'a to lafazin aljumu'a yakan nuna haɗuwa to a sakamakon eh, ita sallar juma'a sallah ce wadda take hada mutane a taru domin gabatar da wannan sallah ta ainihin juma'a to da haka ake kiranta da aljumu'a sannan kuma ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tara dukkanin bayi domin yin sakamakon ayyukansu ta yadda kiyama ba za ta tsaye ba sai a wannan rana kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahih muslim hadisin abi huraira ubaidullah bin yahya bin yahal lesi yace qala haddathani yahya qala an malik قال عن أمه أبي سهيل بن مالك wato shi al-imam malik bin anas shi shine abu suhail ya gabata a baya alkunyarsa kenan kuma aka ce masa abu sahal amma ya fi shahara da abu suhail bin malik sunansa na fi'u bin malik wanda fika ne kuma yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a an abihi ga babansa wanda shine malik bin abi amir malik bin abi amir wanda shi ma fiqa ne kuma yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a annahu qala yace shi malik bin abi amir yace kuntu na kasance ara infisatan ina ganin fisatan shimfiɗa abinda ake shimfiɗawa a zamma a kai na abin da ya shafi darduma sallaya tabirma duk wannan fisa ake kiransu jam'i tanafis idan ka ce a tanafisu ababai da yawa kenan wanda ake shimfiɗa a zama a kai guda ɗaya sai a ce in fisatun ya ce na kasance ina ganin shimfiɗa li aqil bin abi talib ga aqil bin abi talib yawmal jumu'a a ranar juma'a eh, aqil bin abi talib radiyallahu an ɗaya ne daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan ɗan uwa ne ga ali bin abi talib da kuma ja'far bin abi talib radiyallahu anhuma sannan kuma ya girme su ta fuskar shekaru eh, waɗanda suka yi ruwayar hadisin sa cikin ashabu sitta su al-imam nasai da al-imam ibn majah wato yake cewa na kasance ina ganin shimfiɗa ga aqil bin abi talib a ranar juma'a tuturahu ila jidaril masjidil gharbi wato ana jefa ta zuwa ga katangar masallaci ta gefen yamma wato akan je a shimfiɗa a ajiye har ya zo ya zama a kai tuɗurahu daga at daga taraha ya tarahu tarhan idan ka ce a tsarhu shi al-ilqa jefa abu wurgar da abu to amma nan abin da yake nufi na nufi mai ana shimfiɗa ta ila jidaril masjidil gharbi al gharbi wannan sifa ne ga jidar ne katangar masallaci da take gefen yamma to nan ne mai wurin zamansa a cikin masallaci din kenan fa idza ghashiyat infisata kullaha billul jidari billul jidari idan inuwa ta katangar masallaci in ta rufe wannan shimfidar gaba daya ya zama na babu wani gefen da rana ta bayyana a jikin shimfidar kharaja Umar Umar bin Khattab radiyallahu sai ya fito domin bayar da sallar juma'a wa jumu'ata sai sallati sallar juma'a tare da wato ainihin mutane wannan asari isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga umar bin khattab radiyallahu an cewa yana aikata haka eh, kuma haka al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya inganta cikin littafin sa fatahul bari eh, al-imam eh, malik bin anas rahimahullah ya kawo wannan asari domin ya mana bayanin lokacin da ya kamata a gabatar da sallar juma'a sai ka wannan asar na shi umar bin khattab radiyallahu an kamar yadda ya kawo ainihin hadisai a baya da kuma asar da suke bayani game da lokutan kowace sallah cikin waɗannan salloli guda biyar to kuma sai biyu baya da bayanin lokacin sallar juma'a wadda ake yin ta a dukkanin sati sai kuma ya kawo wannan asarin domin nuni akan cewa wani lokaci ne ya kamata a tsayar da sallar juma'a shi yasa al-imam eh, ibn abdulbar an-numari rahimahullah eh, cikin al zikar eh, yake cewa al-imam malik bin anas rahimahullah ya shigar da wannan khabar din wannan asar ɗin a nan domin dalili nuni akan cewa umar dan khattab radiyallahu an bai kasance yana sallatar sallar juma'a ba sai bayan rana ta yi zawal ba'da zawal abin nufi rana ta ba tsakiya kamar dai yadda yake a lokacin salatu zuhur sannan kuma domin raddi ga wanda ya hakaito ga abubakar siddiq da kuma umar dan khattab radiyallahu anhuma cewa suna sallatar sallar juma'a qabala zawal kafin rana ta yi zawali misali kamar karfe tara karfe goma karfe goma sha ɗaya har zuwa sha biyu bisa yanayin lokaci yace sannan kuma domin inkari domin musa maganar wanda yake cewa ya halatta a sallaci juma'a qabala zawal kafin rana ta yi zawali daban tsakiya in ji ibnu abdulbar annumari rahimahullah ya ce don wannan al'imam mari bin anas ya kawo shi wannan asar na umar ɗan khattab domin ya yi bayani kan cewa Umar dan Khattab radiyallahu an shi da sahabbai sun kasance suna tsayar da sallar juma'a a garin Madina da zawal bayan rana ta yi zawal ta ba tsakiya domin cewa da shi malik bin abi amir rahimahullah cewa idan inuwar garu ta rufe wannan shimfiɗa to sai umar dan khattab radiyallahu an sai ya fito to wanda kuwa haka ba zai faru ba sai in ya zama na rana ta yi zawali ta tsakiya tunda shimfiɗar a cikin masallaci take ba a wajen masallaci ba wasu kuma sai suke kafa hujja da shi wannan asarin akan cewa ya halatta a tsayar da sallar juma'a kabala zawal kafin rana ta yi zawali suna daukan cewa ai wannan shimfiɗa a wajen masallaci ake sata a wajen masallaci ake ajiye ta wanda amma abin da yake fili ga shi wannan asari lalle shimfiɗar a cikin masallaci ake sa ta ba a waje ba yayin da inuwa ta katangar masallaci gefen yamma ta rufe ita wannan shimfiɗar ya zanto babu wani alamun rana a kanta to a dade wannan lokacin kuma umar dan khattab radiyallahu an yake fitowa sai ya gabatar da wato ainihin sallata juma'a sannan kuma domin akwai asar da suka zo daga umar ɗan khattab ɗin wanda kuma suke nuni akan haka eh, ya tabbata eh, cikin littafin musnad na ahmad bin mani kamar da yake cikin littafin al-matalib al-aliya na ibn hajar al kuma ya inganta shi ibn hajarin a wannan littafi nasa al-matalib al-aliya Eh, kuma haka al-imam eh, abdurrazzaq bin hammam nisan'ari rahimahullah eh, ya fitar da shi ta wata hanya cikin littafin sana musannaf bi isnadi sahihi har zuwa ga sahabi abdullah bin abbas radiyallahu anhuma abdullah bin abbas radiyallahu anhuma yake batun cewa na yi sammakon zuwa masallaci ina zaune can sai umar ɗan khattab radiyallahu an sai ya fito domin bayar da sallah lokacin da rana ta yi zawa, lokacin da rana ta bar tsakiya ji abdullah bin abbas ah, sannan kuma ah, ah, ya tabbata cikin musnad na musaddad bin musarhat bin ah, kamar yadda yake cikin al-matalib al-aliya na shi ibn hajar al-asqalani kuma ya inganta shi zuwa ga unaisa take cewa mutane sun kasance suna gabatar da sallar juma'a tare da umar dan khattab sannan in an gama sallar juma'a sai su dawo tare da mayafansu a bisa kawo kansu wato sun rufa kansu sun yi kamar rawani kenan domin kare zafin rana suna bibiyar inuwar garu sannan daga baya kuma sai su yi kailula kaga haka bai faruwa sai mai sai in ya zama bayan zawalin rana sannan aka yi mai aka tsayar da wannan sallah ta juma'a wanda al’imam Abubakar ibn Abi sheba shi ma ya rawaito shi wannan asarin cikin musannaf nasa a takaice amma akwai jahala a cikin isnadin don haka bai tabbata ta hanyar shi Abubakar ibn Abi sheba cikin musannaf nasa amma ya tabbata ta hanyar shi eh, musaddad cikin musnaf nasa kamar yadda ibn hadirin ya ambata cikin al-matalib al-aliya eh, wato musaddad bin musarhad bin musarbal bin mura'abal to iya nan ne ya tabbata ya inganta amma duk abin da ya karu daga nan ya biyo baya can to nan bai tabbata ba domin ya zo ta hanyar mansur khalidi wanda kuma shi mai rauni ne kamar yadda ainihin ibn makula ya kawo cikin al al'ikimal nasa eh, dan haka imam bukari shi ma takaito akan haka cikin at-tarikhul kabir nasa da imam muslim cikin al-kuna nasa da Allah ya yi hakuri da wannan surutun da Allah dan Allah to wannan kenan sannan kuma ya tabbata cikin musannaf na Abdurrazzaq bin Hammam bin Sana'ani da musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba bi isnadin qawi zuwa ga suwaid bin ghafala yake cewa na sallaci sallar juma'a da abubakar da umar bayan zawali bayan rana ta riga ta ba tsakiya ba'da zawal to kaga waɗannan asar suna ƙara fitar da mai abin da shi wannan asari yake nunawa kan cewa uh, umar dan khattab yakan fitowa ne da zawal bayan rana ta yi zawali ta tsakiya don haka sai malamai suka tattauna game da cewa yaushe ne lokacin sallar juma'a yake shiga uh, jimhurin ulama sun tafi akan cewa lokacin sallar juma'a yakan shiga ba'da zawal ka salatu zuhur kamar sallah ta az-zuhur wanda wannan shine mazhabi na al-imam Abu Hanifa da al-imam Malik da al-imam Shafi'i rahimahumullahu ajma'in kuma ruwaya daga al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah shi yasa al-imam abu isa a tirmizi cikin jami'u tirmizi da ya kawo hadisi da yake bayani gaba da lokacin sallar juma'a sai yake cewa wannan shine mafi yawan abin da malamai suka haɗu a kai cewa bayan zawali ba'a da zawal karsai sai ce kuma shine zancen imam shafi'i kuma shine zancen al-imam ahmad bin hanbal da kuma ishaqa ibn rahuya rahimahumullah ajma'in haka al-imam al-mirdawi shi ma cikin littafinsa al-insaf shi ma ya jingina cewa wannan ruwaya ce daga shi ma al-imam ahmad bin hanbal kan cewa sallar juma'a akan gabatar da ita ba'da zawal bayan rana ta yi zawari kamar sallar azahar suka ce saboda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da suke nuni akan haka daga ciki akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin Musnad imami Ahmad bin Hanbal da Sahih bukhari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana sallatar sallar juma'a idan rana ta yi zawali idan rana ta batsakiya don haka al-imam al-bukhari rahimahullah cikin sahih al-bukhari a kitabul juma'a sai ya kulla babi a ƙarƙashin shi wannan hadisin yake cewa babun wakatul juma'a idza zalati shams eh, babin da yake bayani kan cewa lokacin sallar juma'a shine idan rana ta yi mai ta yi zawal ta batsakiya al-hafiz ibn hajar ne askalani rahimahullah cikin fatahul bari yake cewa imam bukhari ya kulla wannan babi da haka cewa lokacin sallar juma'a yakan shiga idan rana ta yi zawali domin raunin abin da ya saba wa haka na cewa an iya tsaye da juma'a mai kafin zawali kabalar zawal saboda raunin waccan maganar shi sa imam bukari ya kulla babi akan haka yace babun wakatul juma'ati idza zalati shams sannan ya yi nuni zuwa ga asar daga umar ɗan khattab da kuma ali bin abi talib da kuma annu'man bin bashir da kuma amur bin hurayf ya kawo asar da gare su bisigati ta'aliq kuma wa bisigati tamrid a takaice wanda su waɗannan sahabbai da ya ambata suna gabatar da sallar juma'a bayan rana ta yi ne ta yi zawa duk da imam al-bukhari rahimahullah a nan ya yi nuni zuwa ga waɗannan asar ɗin gani tamri cewa wa yi zukaru wannan bayan ne akan cewa masu rauni ne a wurinsa baya nini akan haka domin alimar bukai rahimahullah kamar yadda na ambata a lokacin baya yakan iya kawo asari ko hadisi bisigati tamrid kamar kila yuzukaru yuqalu ruwiya yurwa ko wani abin da yake mai kama da haka idan ya zamana ya kawo hadisi ne ta fuskar mai ma'anarsa ko kuma ya kawo shi a takaice yakan yi haka wanda ibn hadarin ya yi magana mai kyau kan haka cikin fatahul bari da dai asarin jabi bin abdullah da kuma hadisinsa wanda ya yi kunshi bayanin tafiya da ya zuwa ga abdullah bin unis daga madina zuwa sham tafiyar wata guda ba ma bukari ya kawo shi bisigatul jazami kuma sai ya karka bisigatul mai tamarit. ya kawai da siga take nuna cewa yayi mai ya tabbata kuma sai ka da siga take nuna mai akwai matsala to yayi haka dan nuni akan cewa ta fuskar ma'ana ba wai nufin raunin hadisin ba ya kawo shi kuma mausulan cikin al'adab al-mufrad nasa bi isnadi wanda yake hasan to waɗannan asar eh, sun tabbata ah, asar na ah, umar dan khattab radiyallahu an mun gabatar da shi sannan haka asar na ali bin abi talib radiyallahu an al-imam abuka ibn abi sheba ya kawo shi mausulan cikin musannaf nasa bi isnadi sahihi cewa ali bin abi talib radiyallahu an ya kasance yana yin sallar juma'a bayan rana ta yi zawali sannan ya ƙara kawo shi cikin musannaf nasa ta hanyar abi razin yake cewa mun kasance muna sallar juma'a tare da ali bin abi talib wani lokaci mu sami inuwar garu wani lokaci kuma ya zanta mu sami inuwar garu ba duk dai wannan yana nuni akan cewa ba da zawal bayan zawal rana yake gabatar da sallar juma'a shi ali bin abi talib radiyallahu anhu sannan haka an bin bashir shi ma al-imam bakar ibn abi shayba ya kawo shi musulan cikin musannaf nasa bi isnadi sahihi shi ma yana gabatar da sallar juma'a bayan zawalin rana haka shi ma amr bin qurayf dukkan waɗannan sahabbai ne shi ma asarin sa yana cikin musannaf na shi bakar ibn abi shayba bi isnadi sahihi cewa yana salatar juma'a bayan rana ta yi zawali usman bin affan kuma ah, radiyallahu an kamar yadda ya tabbata hadisin as-sa'ib bin yazid ah, wanda yake cikin ah, musnad al-imami ahmad bin hanbal da sahih al-bukhari da kuma da yawa daga cikin littafai na hadisi sai rawaito shi eh, amma imam bukhari ya kaɗe da rusun shi banda imam muslim yake cewa kiran sallah na ranar juma'a ya kasance akan yi shi lokacin da liman ya hau kan mumbari a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da lokacin abubakar da kuma lokacin umar al khattab har ma da lokacin usman bin affan daga baya da jama'a suka karu adadin mutane ya waita saboda masu zuwa da ƙauyuka sai usman ya ga masalahar a ƙara kiran sallah ɗin na faɗakar da mutane cewa mai su tsa kafin me kafin ma lokacin sallah ɗin tunda wannan kiran sallah ana yin sa ne mai ba'a da zawal bayan rana ta yi zawali liman ya hau kan mumbari to da usman ya ga yawan mutane sai sa aka ƙara wani kiran sallah ɗin tun kafin me tun kafin ma rana ta yi zawali eh, to kuma aka yi tabbata hadisin salamatu bin al-aqwa'i wanda yana cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal da sahih al-Bukhari da sahih Muslim Salama bin al-Aqwa'i yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana sallatar sallar juma'a idan rana ta yi zawali idan rana ta tsakiya a wannan ruwaya din kenan idan rana ta tsakiya to waɗannan su ne dalilai na kusa wanda jumhur suka dogara da su wajen cewa lokacin sallar juma'a shine sai in rana ta yi zawali don haka ma ibn al-arabi al-maliki cikin littafinsa arutul ahawadi fi shari tirmizi yake cewa malamai gaba ɗaya ma sun yi ittifaki ma'anar ittifaki na ijima kan cewa juma'a lokacinta bai shiga sai in rana ta yi zawali ya ce in banda al'imam ahmad bin hanbal sannan kuma sun yi ittifaki ittifaki ijima sun yi ijima'i ma'ana duk wanda ya gabatar da sallar juma'a kafin zawalin rana sallarsa ba ta yi ba saboda la aka yi da mafiya yawa malaman da suka taba kan cewa ba a tsira sallar juma'a sai in rana ta yi zawali to amma wannan ijma'in da yi da awa akai akwai abin duba a kansa tunda akwai malaman da suka taba kan cewa kamar zawal din ja'iz ne an iya tsaye da sallar juma'a kamar zawal ya halatta ya halatta to wannan kenan shi yasa al almubarak furi cikin tuhfatul ahwazi wanda shi ma sharhi ne na jami'in tirmizi yake cewa dalilan da suke nuni akan cewa sallar juma'a ba a tsaye da ita sai in rana ta yi zawali yace su ne dalilai ingatattu kuma tabbatattu da suke fili amma dalilan da ake kafa hujjar su wajen cewa an iya tsaye da sallar juma'a kafin mai zawalin rana kabalar zawal yace dalilai ne wanda babu wani hadisi ingantacce wanda kuma yake fili ɓaro-ɓaro abin nufi kamar hadisan da suke bayani game da tsaye da sallar juma'a bayan me bayan zawali haka abari cikin aulul ma'abud shi ma ya faɗi magana kwatankwacin wannan cewa hadisan da suke bayanin cewa a yi sallar juma'a bayan zawali ce hadisan da suke fili kuma ingatattu a fili suke a ƙwalo-ƙwalo ya ce amma tsaye da salar juma'ar ma ƙabalar zawal ɗin kafuna ta yi zawali ya ce wannan ja'is ne ya halatta ya halatta to wannan kenan wasu malamai kuma suka tafi akan cewa a an iya tsaye da sallar juma'a ɗin ƙabalar zawal kafin zawali a matsayin mai ja'is wanda wannan ruwaya ce daga alimam Ahmad bin Hanbal da kuma Ishaq ibn Rahuya rahmatullahi alaihima sun tafi akan cewa an iya tsaye da sallar juma'a wato ainihin kafin zawali a matsayin mai halal Idan eh, haka ibn kudama cikin al yake cewa amma abin da aka sofa abin da yake al abin so shine tsaye da sallar juma'a da zawal bayan rana ta yi zawali wato ana maka bayanin ta fuskar halacci ba ta fuskar mai mustahabbanci ba ta fuskar mustahabbanci ko ainihin ba'a da zawal amma ta fuskar ja'izanci cewa halal ne an iya tsire ta mai kabalar zawal shi ne abin da bai da hambal da isa ƙabin rahuya suke nufi sun dogara da hadisin shi salamatu bin al-aqwa wanda yake cikin uh, sayi bukhari da sayi muslim uh, ruwayar bukhari da muslim kuma sun yi tarayya ta fuskar lafazi sabanin wancan lafazin wanda muslim ne ya kaɗe da shi banda bukhari da ba cikin musnad imami ahmad bin hanbal yake cewa mun kasance muna sallatar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu dawo bayan ƙare juma'a din amma babu wata inuwa jikin garun da za mu iya samun inuwa da wannan inuwa a nan sai suke cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam ya sallaci sallar juma'a ne wato ainihin bayan zawali to da haka bai faru ba subhanallah wato suke cewa inda uh, manzo Allah sallam ya sallaci sallar juma'a bayan zawalin rana to kaga da haka bai faru ba da lalle an sami inuwa jikin garu eh, musamman ko da ya zama na manzo Allah yakan hau kan mumbari in rana ta yi zawali ya yayi ba. sannan bayan ya gabatar da khutba kuma a zo a yi sallah sallan nan akan karanta suraye surori masu adadin ayoyi eh, har ma ummu hisham bintu harisa kamar da yake cikin sahih muslim take cewa ban haddace suratul qaba sai a bakin manzo Allah domin yana karanta ta a ainihin kowace juma'a kaga suratul qaba ayoyin da suna dan yawa to kaga wannan yana nuni akan cewa akan daukan lokaci mai dan tsayi kenan kafin a fita daga wato anishin masallaci wajen gama sallah to kaga wannan zai bayi zuwa ga a sami inuwa jikin garu inda ba a da zawal ne manzo Allah yake hawa kan mumbari to ashe kaga wannan yana nuni akan cewa lalle kabalar zawal eh, sannan kuma suka ce ga hadisin Jami bin Abdullah wanda shi ma na cikin Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal da Sahih Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar juma'a sannan kuma mu sai mu koma mu hutar da mu wanda muke sa suke shayar da eh, lambunan mu da sauran abubuwa masu kama da haka lokacin da rana take yin zawali ah, kaga nan sai ce mukan koma mu hutar da mu. lokacin da rana take yin zawali bayan mai kuma bayan gama sallar juma'a shi wannan sai ke nunin cewa kenan kafin zawali ne manzo Allah ya mai ya sallaci juma'a din kenan su a fahimtar su eh, sannan kuma ga hadisin Anas bin Malik a ruwari Imam Bukhari cikin Sahih Bukhari har yanzu yakan cewa mun kasance muna yin gaggawa mukan yi sammakon sallar juma'a sannan kuma sai mu yi kailula bayan mun da daga juma'a da suka ce kuma kaga baccin kailula kan yi shi ne mai wajen garjin rana haka eh, kafin zawali ke yin sa sannan suka ce kuma ga sahal bin sa'ad bin sa'id yana cewa kamar yadda yake cikin sahih bukhari sahih muslim yace mun kasance ba ma cin abincin safe ba ma yin kailula sai bayan mun yi sallar juma'a suka ce wannan shi mana nuna a kan cewa kabalar zawal ne kafin rana ta yi ne ah, sannan suka ce ga asar na abdullahi bin mas'ud wanda yake cikin musannaf na abubakar ibn abi sheba ah, cewa abdullahi bin mas'ud ya sallafi sallar juma'a duhan da hantsi ga kuma asar na muawiya bin abi sufiyan shi ma cikin musannaf na abubakar ibn abi sheba cewa shi ma ya sallafi sallar juma'a da hantsi shi ma ga kuma asar wanda yake cikin uh, sunan dara kubni da musannaf na abubakar ibn abi sheba da musannaf na abdulrazzaq bin hammam as-sanani ya kawo kwatankwacin sa shi yasa mana kawo shi a ƙarshe domin shi yana gaba da abubakar ibn abi sheba ta hanyar abdullah bin sidan eh, wasu sukan cewa abdullah bin saidan har ma za ka wasu aka suke rubuta shi kuskure ne abinda yake daidai bai kasar sin Abdullahi bin sidan yake cewa na yi sallah tare da abubakarin radiyallahu an sallar juma'a kafin rabin rana ya ce na yi sallah kuma tare da umar ɗan kaɓa sallar juma'a dai lokacin da rana ta kasu kaso bi ma'ana aka sami mai tsakiyar rana yace sannan kuma nayi sallah tare da Usman bin Affan radiyallahu an lokacin da rana ta yi zawali to kai wannan sai kana maka cewa shi wancan lokutan ba lokacin da ta yi zawali bane kabalar zawal ne kenan yace babu ɗaya daga cikin su kuma da ya aibata ɗaya to waɗannan dalilai su suka ɗauka suka ce ya halatta a sallaci juma'a kabalar zawal irin karfe tara ko karfe goma ko sha ɗaya ko sha ɗaya rabi ko sha biyu ko wani abin da yake mai kama da haka eh, kuma a shukani rahimahullah ya karkata zuwa ga haka ta fuskar nuni a cikin littafin sanil autar da kuma asil jarrar eh, amma littafin sa ad-darar al-mudi'a nan ya fito fili mana cewa ya halatta a salatu juma'a irin karfe tara ko irin karfe goma ko irin sha ɗaya da rabi ko sha ɗaya shine ma'anar kabalar zawal ɗin kenan to wannan shine to jumhur sai suka ba da amsa game da waɗannan dalilai da aka kafa domin eh, nuni a kan cewa an iya tsaye da sunar juma'a ƙabalar zawal Ah, suka ce hadisin jabi bin abdullah wanda yake cewa manzo Allah ya kasance yana sallatar juma'a sannan mu koma mu hutar da dawakanmu lokacin da rana ta yi zawali suka ce wannan baya nuni akan cewa manzo Allah ya sallaci juma'a kafin zawali A'a ah, abin da yake nuni kawai yana mai an gaggauta sallar juma'a sannan kuma cewa lokacin da rana ta yi zawali wannan zai ɗauki hatta lokacin da manzo Allah din yayi sallah lokacin da manzo Allah yayi sallah har zuwa lokacin da muka zo muke hutar da raguman mu duk lokacin duk lokacin rana ta yi zawali suka ji saboda ka babu hujja a ciki ah, sannan kuma cewa ah, hadisin salamatu bin al-aqwa ah, radiyallahu an cewa muna salatar juma'a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan mu dawo kuma za mu samu ta inuwa jikin garu ba wanda za mu samu inuwa da ita ga ce wannan shi ma abin da yake wani gaggauta sallar juma'a din ne amma bai hukunta cewa manzo Allah ya ainihin sallace ta wato ainihin kabala zawal sannan haka ma maganar annabi malik cewa mun kasance muna sammako suka ce duk wannan ana nuna cewa mai gaggawa sannan eh, kuma suka ba da amsa game da maganar sahal bin sa'ad bin sa'idi cewa mun kasance ba ma yin kailula sai bayan masallaci juma'a sannan kuma sai mu yi kailula din kuma mu ci abinci rana suka ce wannan ya danganta ai cin abinci rana da kailula akan iya yin sama mai bayan azhar bayan asallaci azhar ya danganta eh, wannan ko na nuna cewa mai sukan gaggawa wani lokaci ta fuskar mai tsayar da sallar juma'a ne rana tana yin zawali farko farkon zawali to sai ya zanto a gabatar da sallar juma'a ne ta yadda gabatar da ita a farkon zawali to nan baya ba su damar samun damar yin kailula da cin abinci gudun kada su yi kada su rasa juma'a ne to wannan sai yake bayuwa sukan bar cin abincin na rana da barin kailular sai bayan sun dawo daga wato ainihin sallar juma'a Eh, suka ce kuma eh, asar na abdullahi sidan cewa na isla da abubakar da umar har zuwa kan usman suka ce asari ne wanda yake wannan ba ifi bai inganta ba eh, A zela cikin nasabar raya ya rauna shi haka imamun nawawi cikin al-khulasa wulasul hakam yace malamai sun haɗu ma akan rauninsa Eh, wanda kuma shi abdullahi ibn sidan yana da matsala don haka ma al-hafiz ibn hajar al-asqalani eh, cikin batahul bari yace shi ba a san shi ta fuskar adalci ba ya yace ghairu ma'rufil adala ba a san matsayin ta fuskar adalci ba ka kaga balle ai hukunci a kansa dan haka Allah laka yace majhul ne ba za a kama hujja da shi ba kamar da yake cikin mizal itidal fi na qadr rijal na eh, shamsuddin az-zahabi ba za a kafa hujja da ainihin wannan ba shi yasa al-Imam Bukhari cikin at-Tarikh ya kabir yace ta ba'u ala hadisihi ba za a masa mutaba akan hadisin ma'ana yana da matsala mafiya yawan hadisan da yake wuta zaka samu raunana ne baka samu wani suka kuma ya rawaito don haka shi wannan asarin ifi ne bai tabbata ba saboda shi Abdullah ibni Sidan Ah, sannan kuma cewa wato ainihin Abdullah bin Mas'ud ya salatu sallar juma'a da hantsi daga cikin isnadin akwai Abdullahi bin Salamata al-Muradi wanda Abdullahi bin Salamata al-Muradi yana daga cikin rijal al a Abu dau tirmizi na sa'ibin maja ah, malamai sun yi maganganu a kansa don haka ma alhafiz hafiz cikin taqribut tahzib yake saduqun ne ta taghayyara hibzu yana da matsayin saduq wanda hadisin sa matsayin ka ce hasan ne amma kuma haddasa ta canja ma'ana ya samu matsala ta fuskar hadda eh, da haka imam bukhari cikin at-tarikh kabir yace la yutaba'u ala ainihin hadisihi nuni akan cewa da matsala duk da yake eh, ibnu abi cikin al-kamil fi du'afa rijal yace ina fatan annahu la ba'sa bihi haka al-ijli yace sika ne cikin tarihu thiqat to shi kuma ijli daga cikin mutasahilun wanda suke da sakaci wajen tausikin mutum kamar ibn hibban a kitabu sikar shi ma kan yi haka to za ka da shi Allah ne salima yana da wato ainihin matsala shi a karan kansa to sanan ma dauka kan cewa shi wannan asarin ba matsala to yi shi Allah bi ya ambaci illa a ciki ya ce na ji muku tsoron zafi ma'ana ana cikin yanayi na zafi kenan ta yadda in ya kai sallar juma'a din zuwa ga bayan ta yi zawali mutane za su shiga wani yi na takura na kuntatuwa to kaga ita kuma lura ta kan halatta ma abin da yake bai halatta ba ad-darurat tubihul mahzurat ad-darurat kaddar bi qadariha yace khashitu alaykumul harra naji muku tsoron zafi suka ce sannan kuma wannan sai yake yi kan cewa ashe ba ɗabi'ar rabin masu ba ce yin sallah a wannan lokacin Da naka shi ya sama ma da yin sallah a lokacin sai mai sai kawo illa allala sai ce ai na ji muku tsoron zafi shi yasa ma'ana ana cikin yanayi na zafi don haka uzuri sai yasa aka bayar da sallah a wannan lokacin wanda kuma kaga da shari'a suka suna ba damar haka Ah, suka ce kuma shi ya sallamu auya bin abi sufyan ah, wanda yake cikin shi ma musamman an zaba ibn abi cewa yayi sallar juma'a da hantsi to shi ma asali ne wanda yake ifi saboda akwai al'amash cikin isnadin suleiman bin mihran abu muhammad al-kahili wanda mudallis ne ya ce ana amri bin murra yayi an ana wanda mudallis ne kuma an yi ana ba a karban hadisinsa sannan kuma ga sa'id bin suwaid wanda shi ma yana da wato ainihin matsala shi yasa ibn adi ma ya kawo cikin alkamil fi du'afa irjal wajen batin matsalar ta fuskar rauni don haka shi wannan bai tabbata ba na shi muawiya bin abi sufyan don haka al-imam an-nawawi rahimahullah cikin al-majmu' sharh al-muhazzaf da kuma al-minhaj fi sharh sahih muslim yake cewa dukkan dalilan da ake kafa hujjar cewa sallar juma'a an iya yin ta kafin zawali yace babu wani dalili a ciki yace dalili na tare da jumhur na malamai wanda suka tafi kan cewa ana tsaye da sallar juma'a ne ba da zawal bayan rana ta yi zawali ba wai kabala zawal ba bayan rana ta yi zawali wanda wannan kuma shine abin da ibnu hazm imam zahiri ya tafi akai cikin al-muhalla bil asar akan cewa baya halatta a tsaye da juma'a sai bayan rana ta yi zabari ya kawo kuma hadisai a kai sauransu to gaskiyar magana zance mafi inganci shine zancen da jumhur suka tafi a kai eh, juma'a ba a tsaye da ita sai in rana ta yi zabari saboda haka lokacinta kamar lokacin azahar sai dai in yanayi ya bayu na uzuri kamar ana cikin yanayi na sanyi ko na zafi to na an iya yi la'akari kamar yadda yake hadisin anas bin malik wanda yake cikin sahih bukhari ya yake cewa manzo Allah ya kasance yakan jinkirta sallah idan a lokacin wato ainihin zafi ne in lokacin sanyi ne kuma yakan me yakan gaggautawa to ɗaya daga cikin marawaita hadisin sai ya ce sallar juma'a domin nuna kan cewa ai sallar juma'a ita ma kamar azhar ce abin nufi lokacin azhar shine lokacin juma'a saboda haka za a yi la'akari da wannan kamar yadda za a iya gaggauta sallar azhar kuma a iya jinkirta ta to ita ma haka juma'a an iya gaggautawa an iya jinkirta ta kuma akwai asar ma na Ammar bin Yasir wanda yana cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba bi isnari sahihi shi ma ya sallata sallar juma'a wasu suna cewa ya sallace ta bayan zawali wasu kuma suna cewa kafin zawali kafin zawali wasu kuma suna cewa bayan zawali to jumhur sai suka rinjara kan cewa bayan zawali din ne bayan zawali din ne tunda ba abin da yake nuna cewa Ammar bin Yasir yana sallatar sallar Juma'a qabala zawal kafin zawali tunda babu kai tsaye to sai a dauka akan asali shine mai yin sallar juma'a ba da zawal bayan rana ta riga ta yi zawali ta ba tsakiya eh, sannan eh, akwai hadisin da yake cikin musnad na abi ya'ala ta hanyar alhakan bin utaiba eh, har zuwa ga wani ɗaya daga cikin sahabbai ba ambace shi ba an cire da shekul to kuma ibhamu sahabi la domin sahabbai dukkanin su adilai ne shi yasa al-qadil baghdadi yayi babi ma cikin al-kifaya fi ma'rifatu usulin ruwaya da yake bayanin adalcin sahabbai sahabbai dukan su adalai ne wajen ahli sunna wal jama'a sabanin yan shi'a yayi wa wani inkari game da sallar juma'a da yi sai yake cewa a ƙarshe ai manzo Allah yana sallata sallar juma'a ne idan rana ta yi zawani ashe ka ga ma'ana inda yin sallar juma'a gabanin wani lokacin abu ne sananne wajen manzo Allah yana yi to kaga da ba zai masa wannan inkarin ba wanda kuma hadisi ne isnaduhu sahih yana cikin musnad na abi ya'la eh, amma sai dai babi na halacci in yanayi ya bayu larura ta sabbaba a sallaci sallar juma'a kabalar zawal to anan ya halatta an yi sallata amma in babu to abin da yake daidai shine ba'a da zawal bayan rana ta yi zawali domin dukkanin dalilan da suke nuna cewa an iya sallatata kabar zawal dalilai ne mu'tamila sukan ɗaukar mai ihtimali ihtimali ihtimali to idan nasu kuma zan ta dauki ihtimali to kaga akwai matsala duk da yake akwai ka'ida shahararriya amma ka'ida ce wannan batila eh, cewa idza tadarraqa dalilu ila al-ihtimal saqata al-ihtijaj bihi idan dalili zai dauki ihtimalin kaza da kaza to ba batun aka ba hujja da shi to wannan ka'ida gaskiya ba karɓaɓɓiya ba ce duk da yake ana yawan faɗanta amma ka'ida ce gaskiya batila marduda ghairu maqbula domin da aka ce za a ɗauki wannan ka'ida ka ko dalili za a yi rushewa kenan domin ko dalili in ka ɗauko wani zai cewa ai zai ɗauki ihtimalin kaza zai ɗauki ihtimalin kaza to sai zan to kowane dalili an masa haka kaga dukkan dalilan kuma sai a rusa su gaba daya Eh, ana yawan faɗanta amma kaida ce gaskiya ba wato ainihin karɓaɓɓiya ba mun gane da kyau to wannan shine abin da ya sa al-imam malik bin anas ya kawo wannan asari a ainihin wannan babi domin nuni akan cewa sallar juma'a akan yi ta ne wato ainihin ba da zawal yace kala malikun shine malik bin abi amir wato baban shi abu suhail kenan yace sun ba narji'u ba'da salatil juma'ati fa naqilu qa'ilata dhaha sannan sai mu koma gida bayan sallar juma'a sai mu yi kailula rana idan aka ce adha shine hantsi rana yayin da rana ta yi zafi mun gane ba adha kenan daga lokacin da rana ta yi zafi har zuwa bayan zawalin rana duwa na akan ce masa abbaha akan ce abbaha akan ce abduha kuma kamar yadda akan cewa a ainihin anna'ama'u da kuma annu'uma anna'ama'u da annu'uma to haka abbaha'u da abduha Eh, bil alifil mamdud da kuma bil alifil maqsur in ka ce abduha bil alifil mamdud kenan abduha bil alifil maqsur didi abu ɗaya ne shine wadduha wal layli idza saja abduha din kenan sannan fa naqilu daga qala yaqilu qailulatan shine baccin qailula da ake yi eh, alƙailula almaƙilu duk abu ɗaya ne baccin da ake yi bayan garje rana Allah yana cewa ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wa ahsanu maqila al maqil da al qailula shine wannan bacci din bacci ne wanda yake mai mutukar fa'ida mai mutukar tsada to anan abul walid albaji cikin al-muntaqa yake cewa ita wannan shimfiɗa ta kasance akan ajiye ta a masallaci domin shi a bin abi talib ya zama a kanta in ya zo sannan kuma ya yi sallar juma'a a kanta mun gane ba Ita kuma zai iya ɗaukan cewa a'a sujudarsa da yake yi inda yake tsora goshinsa a ƙasa yake tsorawa a kan ƙasa amma zamansa da tsayuwarsa kuma akan ita wannan shimfiɗa ɗin ne tunda akwai magana daga imam malik cikin manganin da yake da su kan cewa yin sallah ma kan shimfiɗa wato abin ki ne duk da yake kuma akwai magana daga gare cewa babu laifi an iya yi kamar da shi abul walid albadi ya kawo cikin almuntaka nasa to a nan ne sai mu fahimci cewa shi babu laifi mutum ya iya ba da a kama masa wuri a masallaci kenan kamar da ya faru ga aqil bin abi talib to matsala ce wadda malamai sun zanta a kanta uh, alimam abu abdullah al cikin al-jami'u li ahkam da dai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qila kun tafassahu fil majalisi tafsahu yafsahi Allah lakum to anan ya kawo batun cewa babu laifi mutum ya iya kama wuri a masallaci ya sa wani ya rike masa wuri sannan kuma sai ya shi. reshe kan cewa ka iya tura shimfiɗar ka a kama maka wuri sai su domin an rawaito daga muhammad bin sirin cewa yakan tura yaransa ya tsare masa wurin da zai zama a ainihin masallaci duk da yake da haka ya kawo magana ba da isnadi ba daga shi muhammad ibn sirin da wannan sai ya ba wasu sai ganin cewa babu laifi an iya kama wuri to amma kuma in ka duba dalilai na shari'a Eh, rashin kama wurin shine daidai eh, don haka ma a shekul sabi taimiyya kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa juz'i na 24 shafi na 217 zuwa 18 yake cewa bidi'a ne bidi'a ne irin tura sallah da ake a kai masallaci a shimfiɗa ya ce bidi'a ne kuma ya kawo illoli da yawa ƙarƙashin haka daga ciki dai za a ga wani gashi ya zo da wuri bai samu wuri ba kuma ga wuri ba kowa kaga wannan matsala kenan daga ciki kuma zai zama na sahun baya ya cika kuma sahun gaba bai cika ba an bar rara to kuma ga mutum kuma in yazo a hana shi zama saboda wurin wani ne to kuma ga hadisi cikin sunani abi dawud da waninsa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata saffan qata'ahu hula? dukkan wanda ya sadar da sahu Allah zai sadar da shi aljanna dukkan wanda ya yanke sahu Allah zai yanke shi daga rahamarsa to kaga wanda ya turo da dumarsa aka shimfida masa shi bai zo ba sai bayan karfe 1 ko karfe 1 da rabi wani ya zo kuma shi bai samu wurin zama ba ya yanke sau ko bai yanke ba ya yanke sau sannan kuma suka ci da gaske akwai cutarwa daga ciki akwai cutarwa ga 'yan uwanka musulmi ka tsara wuri ka hana a zama kai kuma ka zo ka zama wani ya yi ko ya zo kuma ba zama kuma kai baka zo ba to ka ka cutar da shi suka yi ta kawo hadisai da suka yi bayani game da wanda ya cutar da musulmai akan hanyar su tsinuwar Allah ta tabbata gare shi a cikin al-mu'jam al-kabir na abul Qasim at-Tabarani da sauransu ne to gaskiyar magana zance mafi inganci wannan abin baya halatta eh, in mutum zai zo masallaci kawai zo da wuri ya zo da wuri wannan shine sannan wannan aiki na shi a bini abi talib baya nuni akan cewa idan aka shimfida ita wannan dardumar tasa ma'ana yakan jinkirta zuwa ya zama iyaka dai kawai an ce akan shimfida masa ne darduma shimfiɗa abin zama ina ba da muna ganewa to wannan shi ne sai dai wani ya iya cewa to kuma ai eh, inda yana kai to ai kaga da ba za a ka batun cewa idan inuwar garu ta rufe ta ba sai umar dan kafa ya mutu ah to wannan ai zai iya yiwa yana kai din kuma inuwar garin ta rufe yana kai ya zama kai da zai iya yiwa tunda babin da yake kora haka saboda haka dai a dunkule Ah, wancan abin da ake yi musamman mu a yanzu zamu ga abin ya yawaita wasu ma suna ɗauka a matsayin abin sunna ne gaskiya kuskure ne ba dai bane malamai ma sun yi rubuce-rubuce da yawa akai daga cikin malaman malikiya sun yi rubuce-rubuce akai haka daga cikin malaman zamani sun yi rasa'il kanana akai game da cewa hakan ba dare bane wannan shine yau bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tambaya yake cewa assalamu alaikum malam menene me yake nufi da sigatu tamri alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd idan aka ce sigatu tamrid mudaf ne da mudafin ilai wato yanayin da yake nuna raunin abin da aka kawo mun gane ba to wannan shi ake nufi da sigatu tamrid eh, daga marrada yumarridu tamrida asali daga almarad ne almarad shine rashin lafiya to abin da yake dan matsala ta rauni to kaga ai rashin lafiya ne idan to an ba da shi da siga takan nuna akwai rauni to sai a ce sigatu tamrid to sai zama da shi al-imam al-bukhari rahimahullah yakan yi amfani da wannan siga din a wasu lokuta ba wai dan nuna raunin abin da ya kawo ba dan nuna cewa ya kawo shi ne a takaice ya kawo shi ta fuskar ma'anarsa mun gane to wannan shi ne wallahu a'lam sai wanda yake cewa naji mala yana cewa jama'a me ake nufi da jama'a kuma an ce me ake nufi don an ce mutum siga ne eh, idan aka ce aljama'a eh, ana nufin eh, ainihin ashabu sita da kuma al'imam ahmad bin hanbal Eh, bukhari muslim eh, abu daud tirmizi nasa'i ibn majah al-imam ahmad bin hanbal wannan su ne aljama'a kenan za ka an ce rawahul jama'a ko rawahul saba'a ko akhrajahu saba'a to ana nufin da su mai aljama'a din kenan eh, a wasu lokuta kuma akan iya cewa aljama'a ana nufin ashabul kutubi sitta bukhari muslim abu daud tirmizi nasa'i ibn maja mun gane wannan kamar a ce maka ainihin al'arba'a abu ibn kuma a ce maka sunan sunan dai al'arba'a abu ibn ko a ce maka salasa ma'ana abu tirmizi nasa'i banda ibn majah ko kuma ce maka rawahul khamsa ana nufin ahmad abu daud tirmizi nasa'i ibn ma tirmizi na nasa'i ibn majah kaga mutum nawa mutum biyar kenan ahmad abu daud tirmizi nasa'i ibn majah sune al khamsa kenan an yi cewa kuma rawahul arba'a wa ahmad sune dai mai al khamsa ne kamar da kuma za ce muttafaqun alai ana nufin me bukhari da muslim a wani sanar kenan eh, amma kamar shi al-madad ibn taymiya cikin muntakal akhbar eh, in yace muttafaqun alai ina nufin ahmad da bukhari da muslim kamar yadda ya bayyana a mukaddimarsa to ga duk akwai wannan to shine Ah, idan aka ce siƙa kuma ana nufin wanda yake mai ƙarfin hadda kuma amintacce eh, man jama'a bainal adalati wa dhabt wanda ya tsakanin adalci da kuma kiyayewa shi kuma dhabt kalabi akwai dhabtu sadarin akwai dhabtu kitaba dhabt ta fuskar hadda taka da kuma dhabt ta fuskar mai littafi kana rubuta abin da yake ji a littafi kana kiyaye shi to wannan shine a eh na ga alama dai majalisin kaman dai har yanzu jariri ne na'am wallahu alam na'am sai mai tambaya da karshe yake cewa ya yi tambayoyi guda uku ta farko yake cewa malam da Allah menene hukuncin yin fitsari a tsaye sai tambaya ta biyu yake cewa hadisin da yake cewa wanda ya mutu ana bin shi azumi majibincinsa ya rama masa wanda irin azumi ake nufi sai ta ƙarshe ke cewa kuma mai matsayin wanda ya mutu ana bin sa bashi e matsayin yin fitsari a tsaye shine ja'iz ja'iz ya halatta ya halatta amma mafi kyau ka yi a tsugunne ya halatta yi a tsaye kamar yadda hadisin huzaifa ya nuna wanda yake bukari da muslim da abu daud da tirmizi da nasa'i da ibn majah kuma kowannen su ma sai da ya kulla babi akan hadisin kowannen sai da ya kulla babi akan hadisin cewa babin da yake na fasari a sai ya kawo wannan hadisi na huzaifa bin yaman Eh, kuma ko da imaman nawawi za ka ga shi ma ya kulla wannan babi a sharhin da yana al-minhaj akan sahih muslim tunda shi ma muslim ko kitab din ne sai ya kawo hadisai din amma wa din bisa zance mafi inganci masu sharhi ne suka kulla mun gane to wannan kenan eh, amma akwai ah, hadisin Aisha wanda yake cikin sunan Tirmidhi da sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah tana cewa wanda kuma hadisi ne isnadu Hassan cewa dukan wanda ya ba ku labarin cewa manzo Allah ya yi fitsari a tsaye kada ku gaskanta shi ma kana yabulu illa jalisa eh, bai kasance yana yin fitsari ba sai a tsugunne sai a zamme eh, to Aisha radiyallahu anha ita ta gina hukunci ne akan abin da yake faruwa a cikin gida Eh, shi kuma huzaifa ya ba da labari game da abin da ya faru a wajen gida eh, shi ya sa al’imamun nasai cikin asunan sugura al-mujtaba da ya kawo hadisun huzaifa sai ya kulla babu ke cewa babin da yake nuni yin fitsari a tsaye a wajen gida da kuma ya kawo hadisun aisha sai ce babin da yake nuni akan yin fitsari a tsugunne a cikin gida sai kawo hadisun aisha sannan kuma ita aisha ta kore ne korewa cewa manzo Allah bai taɓa yin fitsari a tsaye ba to shi kuma Uzaifa bin Yaman ya ganshi yi fitsari a tsaye kaga shi yana da ilimi ne ya gani ita ta kore shi ya tabbatar to kaga anan ka'ida ce al musbitu muqaddamun ala nafi wanda yake tabbatarwa shi ake gabatarwa kan wanda yake korewa al-musbitu muqaddamun ala an-nasi wannan kaida ce za ta muku amfani ta kore shi ya tabbatar eh, don haka duk abin da ake rawaitowa na batun hana yin fitsari a tsaye babu wani abin da ya tabbata a kai kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fatahul bari gabaninsa kuma al-imam nawawi cikin al-minhaj fi sharhi sahih muslim kuma an samu aiki ma daga ainihin eh, sahabbai suna fitsari a tsayin kama. amma dai yi a tsugunne wannan shi ya fi. wannan shi ne wallahu alam sai batun eh, wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi wani azumi zai rama wanne ne ba zai rama ba ainihin shi al'imam an bi da hanbal shi ya tafi kamar da ruwa ya tauza gare shi kuma shi ne abinda alhanabila suke kai cewa somin nazar azumin bakanci shi ake ramawa saboda risin abdullahi bin abbas wanda yake cikin musnar imami amu bin hanbal da sahih al-bukhari sahih muslim na mutum ya mutu kuma akwai azumin bakanci a kansa wa alaihi sawmu nazarin akwai azumin bakance a kansa manzala yana mai arama masa suka ce kaga nan an ambaci azumin bakance da haka kawai shi za a rama amma al-imam ah, abu hanifa da al-imam malik bin anas ah, su sun taba kan cewa bawo batun wata ramuwa kawai azumin eh, bakancan ne azumin ramadana ne azumin kafara ne inda mutum ya mutu bai yi ba babacin arama masa magana ta riga ta ta wuce tunda Allah ce wa Allah lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura eh, dan adam ba shi da komi sai abin da ya aikata sannan suka kafa hujja da asar na dan Abbas wanda yake cikin asnul kubra ta imamul bayhaqi cewa ba a yin sallah ga mamaci kuma ba a yin azumi ga mamaci a matsayin ramuwa ba a rama mamaci sallah ba a rama masa azumi ah, to amma shi al-Imam Shafi ya tafi akan cewa inda hadisi ya tabbata kan batun ramuwar to a rama ba haka shi sai ya zama da kuma gashi hadisin ya tabbata to kaga mazhabin sa ne kenan shi kuma bai ware ba ma'ana kowane azumi kenan wanda kuma shine abin da ash-shafi'iyya suke kai azumin kafara ne ko azumin bakance ne ko azumin ramadan ne kuma shine abin da hadisin Aisha yake nuni akai wanda yake cikin sahih bukhari sahih muslim man mata alai siyamun sama anhu waliyu dukkan wanda ya mutu akwai azumi a kansa to majibincin sa ya rama masa wannan azumin kaga wannan ya game cewa man mata kaga man shartiyya wa alai siyamun kaga siyamun an nakira munakkar nakira to kaga an nakira to kuma fi siyaqi shart tufid al umuma ta'um eh, nakira siyaqi asiyaqi na ainihin sharati takan gamewa gaba daya kamar yadda take asiyaqi na hani ko a asiyaqi na korewa da Allah ce za a tun fi shay'in ka gashe komi komai da komai kyan da haka da manzala cewa alai siyamu kowane azumi azumin ah, kafara azumin ah, ah, bakance ne azumin wato ainihin ramadan ne kowanne za a rama to sai suke cewa to ai wancan hadisin kuma ya ware ya ce so mu nazari to ai ware wanda yi bayan cewa hukuncin kuma ya keɓanta akan sama nazar ɗin kai ta yi wa an ware batun sama nazarin domin nuna kuma mai mahimmancin rama shi amma bai kuma kore wani azumin da yake ba na can ba ba na alwashi ba ta fuskar rama. da Allah ce man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwul kafirin wa jibril da aka da mikal sai kiyon ce ba sa cikin mala'iku an wari su kawai don nuna mai wani falalasta abin nan da Allah ce hafi zuwa ala salawati wa salatul usta wa qumu lillahi qanitin wa li salatul usta da kai sai kin ce bata cikin as-salawat eh, da yace fiya fakiyatun wa su zatul akmam fihi ma fakiyatun wa nakhalun wa rumman cewa nakhal da aka ce da kuma rumman da aka ware su sai kin ce bata cikin fakiya suna ciki amma da nuna suna da wani abu na daban kuma ɗoriya kan ragowar kayan marmari to nan ma wara azumin bakance da aka yi baya nuna akan cewa hukuncin ya keɓanta a kansa shi kare a an ware don nuna mai kuma mahimmancin raba shi kuma don a akan cewa shi wannan ɗin azumin bakance ne yake kansa ba wai azumin rabadana ba ko azumin kafara wannan kuma cewa man mata wa alayhi siyamun sama anhu walihu shi kuma ya game gaba daya wanda azumin bakance yake kansa ko azumin kafara ko azumin mai wato ainihin uh, ramadan uh, don haka wannan shine zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan da malamai suka yi uh, kuma shine abin da alimamin imam tafi a kai cikin almajamu majmu mahazzar al-Muhazzab da kuma da al-Minhaj fi Sharhi sahihi Muslim da kuma da yawa daga cikin malamai Eh, wannan shine abin da yake daidai da yake suna na ganin cewa azumin ba kancin ne kamar shekul albani shi ma abin da ya tafi akai kenan cikin tamalmin na fitari tariki ala fiqh sunna da da yawa daga cikin wato ainihin eh, eh, magabata sannan akwai riwaya kuma daga shi Allah bin Abbas wadda wannan ruwayar tana cikin littafin ainihin asnan Kura ta imam al-bayhaqi da kuma littafin al-muhalla bil asar na ibn hazm an-nisahiri ta dai hanyar shi imam an-nasa'i cewa ibn abbas ya bada fatawa babu ramuwar azumi sai azumin da yake na bakance shi za a rama amma ragowar azumi sai dai a ciyar to kaga kuma ala cewa rayu shi fi sanin abin da ya rawaito to a wannan biyu nuna kuma ke bantura hadisin Aisha da cewa ko azumin ba a ah, shi ibnu Abbas radiyallahu anhu ma azumin ba kance ji da haka sai gina hukunci akai ita kuma Aisha ta ji mai batun gamewa gaba daya na bakancan da wanda yake ba na bakanci man mata wa alai siyamun sama anhu walihu magana da kyau to kuma ya zakai da wacce ruwa kuma ta ibn abbas din har yanzu cewa babu batun ramuwa ga mamaci ta fuskar azumi ko sallah ba za a rama masa ba ta gane ya yi mai ya kore ma gaba daya na bakance ma ya shigo ciki eh, saboda haka dai a dunkule a yan uwa gaskiyar magana idan mutum ya mutu ya zama na akwai azumi a kansa za a rama masa na bakance ne na kafara ne na ramadan ne duk za a rama masa wannan shine zancen mafi inganci cikin zantukan da malamai suka yi Eh, ko da ali san cikin haka ahkam shi ma abin da ya tafi zuwa gare shi kenan wannan shine wallahu alam sai tambayar ka ta wanda yime ha to wata takardar mana a wanda ya mutu da bashi a kansa in yana kokarin Yaga ya biya wannan bashin kuma abin bai yi ya biya ba ta wannan babu kuma manzo Allah ya dauke masa wannan nauyi eh, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin al-mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi cewa duk wanda ya kokarin ya biya bashin da yake kansa bai samu damar ya biya ba to fa ana waliyu ni na ci wannan lamarin amma da sharaɗin fa sai ka yi ƙoƙari to amma in ya zama mutum ya ci bashin ne bai biya ba da can ba da niyya ya biya ba ya ci bashin to wannan sunansa barawo haka manzo Allah ya faɗa eh, hadisin yana cikin sunan ibn majah manzo Allah ya ce dukkan wanda ya ci bashi ba da niyya ya biya ba to zai gamu da Allah yana to saboda haka sai mutum ya duba mai mafita kenan mafita ma ko a daina cin bashin yanwa waye hakuri a daina cin bashi shine kuma mafita inda zaka sami eh, loma da zaka kai bakinka ko ya take da kai hakuri eh karka ci bashi shine zaman lafiya saboda bashi yana da matsala wallahi masifa ce babba masifa ce babba kore da gaske eh Allah soka subhanakallahumma bihamdika نصت إليك وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين